shekara da da talatin takwas bayan hijira wanda kuma shine sha biyar ga watan shida na shekara ta da goma sha 2017 miladiya daga wannan masallaci da ke jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan muke gaisuwar fatan alkhairi ga kowa da kowa na kusa da na nesa muna karatu a cikin suratul araf mu mun yi karatu zuwa aya ta ɗari da biyu yau kuma za mu karanta aya ta ɗari da uku ina kyautata zaton yau aya ɗaya kaɗai za mu samu damar karantawa saboda abubuwa da yawa da ke cikinta ba mu musha. sha بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى ubangijinmu ya ce bayan waɗancan da aka ambata sai muka aiko sai muka tayar da annabi musa ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da shi da manyan masu faɗa a ji cikin mutanensa bi ayatina da ayoyinmu fazalamu biha sai suka yi zalunci da su sai suka kafirce da ayoyin fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce to kai dubi mana kaga yaya karshen masu barna ya zama ubangiji ya ce tsumma wanda yake nuna taqibi bayan waɗancan da aka ambata bimana summa ba'da an arsalna ila samu da akahun salihan wa ila adin akahum huda wa nuhan ila qaumihi wa lutan ila qaumihi wa ila madyana akahum shu'aiba ba'athna min ba'di ha'ula'i kullihim Musa bayan waɗannan da aka ambata sai muka tayar da annabi Musa ba'athna bi ma'ana arsalna mun aike shi ila fir'auna wa mala'ihi zuwa fir'auna da shi da ashrafu qaumihi manya manya masu faɗa na cikin jama'arsa mala'ihi yana nufi yan cabinet dinsa yan korensa yan majalisarsa waɗanda suke da faɗa a ji a cikin gwamnatinsa bi ayatina mun aiki annabi Musa da ayoyinmu ayoyinmu bayyanannu Allah ya aiki annabi Musa da ayoyi bayan ayoyi shar'iyya ya aike shi kuma da ayoyi waɗanda suke wato alhujaj albayyinat alwazihat alqati'at waɗanda su ne almu'jizat wato mu'jizozin da allati tadullu ala sidqi risalatihi waɗanda suke nuna gaskiyar sakonsa da Allah ya aiko shi da shi waɗannan ayoyin akwai ayoyin da suke na shari'a waɗanda Allah ya rubuta su a cikin attaura taura wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay waɗannan ayoyi ne ayoyi ne waɗanda ake karantawa Allah madaukakin sarki ya ce wani kada ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin waɗannan ayoyin da suke cikin at-taura sune ayat sannan akwai kuma waɗansu ayat din sune mu'jizat mu'jizozin da suke nuna gagara badau na cewa shi din nan in ba shi ba ba wanda ya isa yi wannan a matsayinsa na wanda Allah ya aiko inda ba don karfin annabta da cikar gaskiyar al'amarinsa daga Allah ba bai isa a matsayinsa na ɗan adam ya su a haka kawai ba su ne ayat a nan waɗannan ayat in sai su zama su ne waɗanda Allah ce wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat lalle mun ba annabi Musa ayoyi guda tara waɗanda suke a fili suke daga kagan su ka tabbatar ba koye koye ba rufa ido da gaske ne waɗanda suke nuna mu'jiza ta annabta ta annabi Musa su ne dai ayatina an gane ko waɗannan ayoyi ɗin su ne waɗanda Allah ya gaya mana a cikin wato surori daban-daban guda biyu daga cikinsu usluk ya daka fi jaidika ta kuruji bai a min gairi su ilai ka jana haka minar rahabi fazanika kaga guda biyu kenan da hannunsa da kuma sandarsa sandarsa in ya jefar sai ta zama macijiya hannunsa kuma wane za a yada hufa idahiyya bai zuwa ulinaziri in ya sa hannunsa ya cire daga cikin usuluk ya daka fi jaibika in ya sa a cikin wuyan rigarsa ya cire sai hannun ya zama yana kyalli kamar ka kunna wutar lantarki waɗannan hujju waɗannan ayoyi guda biyu kenan sauran kuma dama Allah ce tara ne sauran guda bakwai dukan su kuma Allah ya tara su a wuri ɗaya a cikin suratul araf can gaba za mu zo mu ji su inda Allah yake cewa walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma inda Allah bal aktharuhum ha walakinna aktharahum la ya'lamun Allah ya ce fa'arsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wal dafadi' wal dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin kaji na an samu guda nawa bakwai ga kuma guda biyu na ɗazu da muka faɗa sune tis'a ayatin bayyana ayoyi guda tara waɗannan ayoyi guda tara su ne da Allah yake mana bi ayatina da ayoyinmu fazalamu biha sai suka karyata, suka yi kafirci suka yi musunsu shine fazalamu biha kamar da ibnu kathir ya ce bi ma'ana jahadu biha wa kafaru biha suka kafirce suka ki karba wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa zulman din shine zalamu biha bayan wajahadu biha kafircewa da musu da za su ki karba shine malan sai suka yi zalunci suka ki karba waɗansu malaman tafsiri suka ce fa zalamu anfusahum bi biha. ayoyi sun zo amma sakamakon wannan ayoyin sai suka cuci kansu suka ki su yi imani ko kuma zalamu ghairahum bisaddihim an sabilillahi ko anil imani bi hadhihi ayat suka zalunci waɗansu suka hana su imani da ayoyin shine fa zalamu biha fanzur fata na aqibatul mufsidin ka dubi yadda ƙarshen masu ɓarna ya zamo su ai masu ɓarna su ne fir'auna wa mala'ihi din nan ta ya za ka duba ta ya za ka ka hanga ta ya za ka ka tsinkayo ya aka kare da su shine sai ka leƙa cikin tarihin annabi musan kaji yaya aka fara kuma yaya aka kare nan Allah bai kawo mana yaya aka fara ba amma a can gaba zai dan gaya mana yadda aka ci gaba amma yadda aka fara da yadda aka kare gaba ɗaya yana nan a cikin alkur'ani tarihin annabi musa alaihi salam yana daga cikin tarihin da ya fi kowanne yawan gata a cikin alkur'ani saboda kasancewar annabi musa shahararre ne daga cikin annabawan da yake cikin ulul azm yana daga cikin annabawa guda biyar waɗanda suka fi kowa girma a wurin Allah kuma suka fi kowa shahara wajen yawan ambaton su a cikin alqur'ani wa iz akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa kaga annabi musa yana ciki shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa to waɗannan su ne ulul azm to annabi musa yana cikin su sana annabi Musa yana daga cikin mafiya daraja da girma daga cikin annabawa shi yasa Allah ya sa gwagwarmayar da ya sha da shi da fir'auna da shi da banu isra'ila ya zama na daban ne wanda wannan ya sa Allah ya ɗaukaka annabi Musa ya zama ya samu darajar da da yawa daga cikin annabawa ya kere musu a wannan wala qad faddalna ba'd annabiyina ala ba'd waɗansu annabawan sun fi wasu to annabi Musa lallai yana daga cikin waɗanda suka kere sa'anninsu a cikin annabawa wannan annabi Musa ɗin labaransa a cikin alkur'ani suna da yawa sai dai kamar yadda na ce yana daga cikin gatar da Allah ya masa shine ya tara labaransa ya wawwatsa su a wurare da yawa a cikin alkur'ani tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshe yana daga cikin wanda aka fara faɗan sunansa a cikin annabawa a cikin alkur'ani wa iz qala musa liqaumi yana cikin wanda aka faɗe shi a ƙarshe ƙarshe alkur'ani suhufi ibrahima wa Musa kaga ballanta na tsakiya kenan inda yake wa watsi shi wannan annabi Musa din cikakken sunansa shine Musa dan Imran dan Yashar dan Kahis dan Lawi dan Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim Khalilullah wannan nisba tasa wato al-imam ibn al-Athir shi ya faɗa a cikin al-Kamil fi an haife shi kuma ya rayu ne daga cikin tsatson banu Isra'ila jikokin annabi Yaquba kenan alayhi salam shi yasa kuka ji nisbarsa ta tafi zuwa Lawi Lawi kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub ne su goma sha biyu din annabi Yaqub kuma ɗan annabi Ishaqa ne shi kuma ɗan annabi Ibrahim khalilullah farkon tarihin annabi Musa da yanda aka yi yanda aka haife shi har zuwa girmansa Allah ya tara mana cin cikin alkur'ani cikin farkon wata sura Wata sura ce bismillah inda aka samu ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم هذا لو لي سورة القصص آيات الكتاب المبين نعم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون في لقوم يؤمنون dakata daga nan ubangiji a cikin wannan sura suratul qasas ya dauko tarihin annabi Musa tun daga fir'auna tun kafin a haifi annabi Musa kenan Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq waɗannan ayoyi ne na alqur'ani mabayyani wanda muke baka labarin annabi Musa da shi da fir'auna da gaskiya ga waɗanda suka yi imani inna fir'auna ala fil ardi lallai fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa bi ma'ana ala wa takabbara wa tajabbara wa tagha wa ata fir'auna ya wuce gona da iri shine inna fir'auna ala fil ardi inna fir'auna ala fil ardi Allah ya ce fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa wa ja'ala ahlaha shi'an ya sanya mutanen ƙasarsa waɗanda yake mulkin su mutanen Masar kenan shi'an ya sanya su suka zama wato ya rarraba kansu suka zama kungiya kungiya kabila kabila jama'a jama'a saboda ya samu damar yin musu mulkin mallaka saboda in ya bar su suka haɗa kansu suka zama tsintsiya madaugirin kiɗiya ba zai samu damar yin mulkin mallaka ba sai ya kakkasa su ya raba kansu ya zama suna gaba a junansu shi kuma yana musu mulkin danniya yastad'ifu ta'ifatan minhum wani bangare daga cikin su yana danne su yana tauye musu haƙƙi an gane waɗansu ɓangaren kuma yana ɗaga su waɗanda yake danne su nan yuzabbihu abna'ahum har ya kai ga yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahyi nisa'ahum yana kuma rayar da ƴaƴansu mata innahu kana minal mufsidin Allah ya ce lalle fir'auna ya zama cikin masu ɓarna da yawa fir'auna ya yi mulki a ƙasar masar wanda ake magana a kan sannan shine fir'aunan zamanin annabi musa malaman tarihi sun ce mutanen masar tunda Egypt tana da wani ancient civilization na mulki wanda manya-manyan sarakuna da suka gawurta a zamunan da suka shuɗe shekaru dubbai da suka wuce wanda suke mulki wannan bayan wannan wannan mulki nasu ya sa kowane sarki lakabinsa shine fir'aun kowane sarki in ya zo ana kiransa fir'aun to ana magana akan na zamanin annabi musa ne duk da akwai waɗansu fir'aunonin wannan fir'aunan na zamanin annabi Musa shine wanda a ƙarshen labarinsa kamar yadda za mu zo mu ji bayan Allah ya halaka shi Allah ce zai tserar da shi zai tseratar da shi gangan jikinsa saboda ya zama izina ga waɗanda za su zo a bayansa to malaman tarihi na yanzu a ƙasar masar sun a'ajiye wato tsofin gangan jiki na gawawwakin sarakunan su fir'aunoni na baya waɗanda suka gada da mutanensu na baya saboda civilization su na daya sa suna preserving ɗin gawawwakin mutane na sarakunansu kowane sarki kuma yana so ya kasaita ta yadda za a daɗe ana tunawa da shi sama da yadda aka tuna da na bayansa shi yasa suka rika gina waɗannan manya-manyan pyramids ɗin wanda in ka je wato abin nan in ka je alƙahira za ka gan su to shi na zamanin annabi musa wannan fir'auna shi ba dole sai an sa chemical ɗin da za a yi preserving ɗin jikinsa ba sai zamana a yanzu a gidan tarihi na ƙasar masar da ke tsakiyar alkahira in ka je za ka ga gawon wannan fir'aunan da ake tsammani shine na zamanin annabi musa ya ma fi zama gangariya sama da sauran saboda shi ya samu preservation wanda ba sai an sa masa chemical ba don Allah ce nuna jika bi badani to sai zamana Allah ya tsare gawarsa wanda har yanzu mutane suna zuwa suna kallo wanda ɗan tarihin zamani suka ce shi ne wanda ake ce masa Ramesses the second to wannan gawar tana nan har yanzu na wannan mutumin ne ƙasaitaccen basarake wanda ya zamani a wannan lokacin wanda shi ne yanzu Allah yake magana a kansa ya ce ala fil ardi ya ɗaukaka a bayan ƙasa wannan maganar kawai ta nuna mana cewa girman mulki da ƙasaitar sarauta da yadda ya bunƙasa a gwamnatinsa ya wuce duk yadda za ka yi tsammani shi yasa Allah ya ce ala fil ardi ya ɗaukaka a bayan ƙasa ya nuna cewa duk duniya a lokacin ana jinsa tunda an ce a ƙasa gaba ɗaya sannan kuma ya nuna cewa ya yi mulki irin na kama karya irin wanda ba kowane sarki ko yana so ya yi irin hakan yake samun dama ba shi yasa shi ya samu dama Allah ya buɗa masa dama shi yasa Allah ya ce ala fil ardi ya ɗaukaka a bayan ƙasa shi yasa Allah ya ce min fir'auna innahu kana aliyan min al musrifin ko daga cikin waɗanda suke wuce gona da iri a mulki da ƙasaita fir'auna ya ƙasaita ko daga cikin waɗanda suke yin shishigi su yi abubuwan da masu mulki ba za su iya ba fir'auna yana cikin waɗanda suka fi kowa ɗaukaka shi yasa Allah ya ce innahu kana aliyan min al-musrifi shi yasa Allah ya zuga shi da cewa wa fir'auna bil autad fir'auna mai turaku manya-manyan wurare ya sa waɗanda suke manya-manyan fursunoni inda ake kawo masu laifi a kulle su sannan da kuma wuraren da koda baka yi laifi ba kawai don a nuna maka isar mulki za a zo a ɗaure ka a tsakar rana yanda ake ɗaure jaki ko yanda ake ɗaure tumaki to wannan ya nuna fir'auna ya wuce duk yanda kake tsammani wajen ƙasaita ƙasaitarsa ta kai yana yin genocide na kashe ƙananan yara kuma ba wanda ya sai hana shi sannan ya tauye haƙƙin wasu ɓangare daga cikin mutanensa su ne banu isra'il waɗanda tun a tarihi a baya sun samu damar shiga misira ƙarƙashin jagorancin annabi yusuf alaihi salam wanda ya ce wa iyayensa udhulu misra insha Allahu amini da ai ba yan masar ba ne. amma yanzu sun yi hijira sun samu sun shigo cikin ƙasar masar sun samu har sun samu sarauta sun samu mulki annabi yusuf ya bari an yi ta gado to amma daga baya kiddawa karkashin wanda su ne kabilar fir'auna sun zo sun kwace mulkin masar ya zama su ne masu fada a ji dama kuma haka ne mulki ai wata rana yana hannunku wata rana kuma ya koma hannun waɗansu to su waɗannan kittawan da su ne yan baya da su ne waɗanda ake mulka yanzu ya zama mulki ya hau ya zawo hannunsu to sai suka samu wani ɗaya daga cikin ƴaƴansu wanda wannan shine fir'auna shi kuma ya kataita wanda su kansu ya zama musu alaƙaƙai ballantana waɗansu to shine Allah ya ce ya kaskantar da mutanen banu Isra'il shi yasa annabi Musa a can gaba zai ce an arsil ma iya bani Isra'ila wala tu'adhibhum ya nuna cewa yana azabtar da banu Isra'il waɗanda da su ne ke da mulki to sai ya take su yana ce musu ku koma ƙasar ku nan ba ƙasar ku bace su kuma ba san ko ina ba sai nan tunda anan aka haife su anan aka haifi iyayensu da kakanninsu don haka sai ya mai da su bayi yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahi nisa'ahum yana barin ƴaƴa matan ƴaƴa matan sa yi amfani amma maza kan yanka su sa'i me yasa yake yanka su ibn kasir ya kawo maganganu guda biyu waɗansu malaman tarihi sun ce su banu isra'ila suna karantawa cewa daga abin da suka gada daga wurin kakanninsu na littafin wato wato na gadon gidansu cewa wata rana mulkin su zai dawo hannunsu kuma za a ƙasƙantar da duk wanda ya rike mulki in ba su ba suna karanta wannan a littattafan sufufi ibrahima wanda yake hannunsu don haka sai wannan labarin sai ya kai ga fir'auna sai fir'auna ya ce ah yanzu waɗannan har suna tunanin bayan na mai da su bayi an kaskantar da su har suna jin cewa za su zo su riki mulki har ma ya zama komi ya koma hannunsu don sai ya ce to ai in har za a samu mulki maza ke mulki don kar a sake samun wani matashi namiji ya sake girma waɗanda suke da rai yanzu wanda suka girma sun isa amma duk wani yaro da za a haifa yanzu a yanka shi a rinka barin mata mata ba abin da za su iya sai sa aka rinka yanka mata ai aka rinka yanka maza a wata riwayar kuma sha aka yi fir'aunan mafarki yayi da kansa ya ga wata wuta ta taso daga baitul maqdis sai ta yiwo kasar masar sai ta zo ta cinye masar ta cinye gidajensu har ta kawo fada shi ma ta kore shi daga fada sai ya kira manya-manyan bokaye na zamanin sai ce su bashi labarin wannan mafarki sai suka ce za a haifa wani yaro ne daga banu isra'ila waɗanda su ne masu baitul maqdis an gane ko waɗanda su ne aka ba su riƙon baitul maqdis waɗannan banu isra'ila masu imani za su zo su za su yi ƙarfin da za su ƙwace mulkinka sai ce a to ina ce za a yi ne ba a yi ba aka ce eh ba a yi ba sai ce to ba za a yi ba kuwa sai ce duk wani yaro ɗan banu isra'ila a yanka shi shine Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum aka fara yanka ƴaƴansu wa yastahi nisa'ahum ana barin ƴaƴa mata ibnu kasir ya ce a wancan lokacin sai da fir'auna ya samu ƙwararrun ungozomomi da ƙwararrun masu aikin jego waɗanda suke iya gane girman cikin mace waɗanda kuma ko mace ta faɗa ko bata faɗa ba za su iya gane ididinta e don haka za su rinka zuwa ana ɗaukar rekod a gidan wane akwai ciki don haka duk lokacin da aka rasa matar ko aka rasa cikin shi za a kama dole sai an haifi cikin a gaban su su ga me aka haifa sannan su ɗauka su ga in namiji ne su yanka shi in mace ce a barta in kuma aka nemi matar aka rasa to kai za a neme ka kuma dole ka nemo su jama'a an fahimta don sai suka rika wannan ana zuwa ana yanka yara an yanka 'ya'ya waɗanda Allahu a'lamu bil adad Allah ne kawai ya san adadin waɗanda ya yanka ana cikin wannan shine Allah madaukakin sarki ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil Allah ce ni kuma muradi na nufi na shine waɗannan wanda aka dunkufar da su aka tauye haƙƙinsu a bayan ƙasa su banu isra'ila nan wata rana za mu ɗaga su su kuma za mu sa su yi shining wa a a'immatan lallai sai mun sa sun zama su ne masu mulki a gari wa naj'alahum alwarithin kuma abinda aka tara na arziki a wannan ƙasar su za su gada wa numakkina lahum fil ardi kuma za mu ɗaukaka su a bayan ƙasa mu tabbatar da su a bayan ƙasa su zama su ne masu maye gurbi kuma su ne masu faɗa a ji wa nuriya fir'auna wa hamana wa ma minhum ma kanu yahdarun fir'auna da yan korensa su hamana da sauran rundunar gaba ɗayansu su kuma sai mun nuna musu abin da suke tsoro abin da ba sa so a haifan nan sai an haifa ai in Allah ya ce ayi dole ayi kuma a dole gyaɗa ta yi mai in ta ita ta sha matsa kuma zakaran da Allah ya nufa da cara dole sai yayi cara ko ana muzuru ko ana shahu don haka Allah ya yanke cewa wannan abun sai ya tabbata shine ne fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun mai faruwa gaba wa awhayna ila ummi musa an فالتقط wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i Allah ce sai muka yi wahayi na ilhama ga mahaifiyar Musa da cewa ke shayar da ɗanki wannan ya nuna cewa har ta haifi kayanta kenan wannan kuma ya nuna ta haifa ba sa nan saboda inda suna nan yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum kaga da sun yanka amma Allah ya nuna mana anan da ishara cewa Allah ya ba ta dama ta haifa lokacin ba ta nan sai Allah ya nuna mata cewa ke shayar da ɗanki wahayi na ilhama kenan ba dole sai an yi mata wahayi irin wanda ake wa annabawa ba a'a ita ba ba annabiya bace wa ma arsalna qablaka illa rijalan maza ake aikowa su zama annabawa amma ita an mata wahayi ne na ilhama irin wahayin da wa auha rabbuka ila nahli ko kudan zuma ma Allah yana masa irin wannan to sai Allah ya kinsa mata a cikin zuciyarta kamar yadda kai ne zaka ji kamar kayi kaza sai ka ji ka nutsu da shi sai ta ji a zuciyarta ta nutsu cewa ta shayar da ɗanta ba abin da zai same shi ta ci gaba da ji a zuciyarta cewa in ta ji tsoro ma ta ɗauki ɗan ta jefa shi a cikin ruwa kuma kada ta ji tsoro kuma kada ta yi baƙin ciki Allah ya nuna mata a cikin zuciyarta cewa wannan ɗan nata zai dawo kuma wannan ɗan nata abin da ake tsoron nan shi zai zamo wa ja'iluhu minal mursalin wannan yaron duk rigimar da ake ta yi ana ta kashe kashe ana ta yanke yanke akan kar wani ya zo shine wannan a kansa ake ta wannan rigimar kuma dole sai ya tabbata haka sai ta ji a ranta cewa wannan shine yaron kuma shi ake nema kaga ko babbar magana ce wanda ba a nema ma yaya aka ji dangane da shi ballantana wanda duk gaba daya an yi declaring wanted wanted din ya shafi duk wani yaron da aka haifa to gashi kuma yau ita ta haifi yara sai Allah ya kimtsa mata a cikin zuciyarta sai ta ji cewa za ta nutsu da wannan yaro don sai ta ci gaba da shayar da ɗanta ibnu kathir ya ce abin da ya faru shine dama gidansu shi familin eh, imran inda shi annabi musa da mahaifiyarsa suke da sauran familin a kusa da ruwan a kusa da kogin lilu yake don haka sai ta ji a ranta cewa fa idza shifti alai fa alqihi fil yam duk lokacin da ka ji tsoron za a zo neman yaron nan to kawai ki jefa shi a cikin ruwa wannan ruwan ba shi zaki tsoma ba a nikzi fihi fi tabuti ki kawo ɗan akwati sai ki sa shi a ciki ki rufe sai tana sa igiya tana daurawa sai ta sa a ciki sai ta rike igiyar sai akwatin yana cikin ruwa su kuma in suka zo nema sai ta ɗan daura igiyar sai ta tashi a ganta a ga babu yaro kuma ga wani akwati can kaga ba za su ce za su yi tsammanin yaro ne sai ta jawo akwatin ta ta jawo ɗanta sai ta riƙe saboda ba wani wurin koyewa duk cikin gidan in ta sa za a iya toro sa shi kuma za a samu shi amma a cikin ruwa ba za a yi tunanin yaro na ciki ba saboda haka ta ci gaba da yin wannan har zuwa lokacin da yana sawa ta sawa a ciki sai igiyar ta tsinki igiyar tana tsinkewa sai ta ga yaro ya fara tafiya ruwa sai hankalin ta ya tashi sai ta yi sauri in ta tafi abinda muka faɗa na baya zai iya faruwa a zo ba a ganta ba a kama uban don ka dole ta zauna a gida shine a wata surar Allah ya ce wa qalat ai anan din ne wa qalat li ukhtihi qussi yana can gaba sai ta ce wa yar uwarsa ki ci gaba da bin sa a hankali a hankali har zuwa lokacin da zaki ga ina zai tafi ta ina ruwa zai kai shi saboda ta ga bai nitse ba ita ba ta ce amma fa ki rinka a hankali kar a gano cewa ɗa yaro ne a ciki to yana tafiya kuwa faltaqatahu alu fir'aun sai ya fada a hannun iyalan gidan fir'auna abun mamaki ke yana zuwa ruwa ya kai shi sai barori daga cikin barorin matar fir'auna ita ce asiyatu wato Imratu fir'aun wannan da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mana tana daga cikin manya-manyan mata masu daraja a cikin aljanna wanda kuma Allah ya gaya mana ita ce Allah ya ce ta yi addu'a kafin ta mutu rabbi ibn li ka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi ita ce wannan matar don haka da aka tsinto wannan akwatu sai aka kawo mata Allah ya ce sun kawo wa kansu alaƙaƙai liyakuna yakuna lahum aduwan sun ɗauko abin da zai zama musu babban abin gaba wa hazanan kuma sun ɗauko wa kansu bakin ciki inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in da fir'auna da hamana da rundunarsu dukansu sun zama masu tafka babban laifi laifinsu ya sa har sun rafkala ba su san abin da suke ta nema gashi ya zo gida ba wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wala aka dauko dan aka kawo mata ana fasa akwato an bude sai ta ga yaro kyakkyawa ya talalla unura wanda yake hakke saboda hasken annabta tana ganin wannan yaro sai ta dauka ta kai wa oga da kanta ta ce qurratu aynin li walaka mun tsinto yaron da zai zama mana farin jini farin ciki da ni da kai la taqtuluhu kar a kashe wannan yaro eh wannan shine babban magana ke mutanen gari kaf da a duniya gaba daya ana jin tsoron fir'auna shi kuma in ya dawo gida yana jin tsoron wata mata wannan matar ita ce kadai take iya zuwa ta ce wa fir'auna la duk garin saboda Allah ce alafin ardi ya ɗaukaka a bayan kasa, amma an samu ga mace a gabanta za ta ce la taqtulu kar a kashe wannan dan, kuma wallahi ba a kashe ba kaga duniyar kenan duk duniya suna tsoron ka kai kuma kana tsoron ta ita kuma tana tsoron bera saboda ka fir'auna ta ce da shi la taqtuluhu sa'an an fa'ana wannan yaro zai yi mana amfani kai ko lalle zai muku musamman ce da kanki aw nattakhidahu walada ko mu rike shi a matsayin da ka gani kai baka da da wa hum la yashurun basu san wa suka dauko ba ƙara gaban miji me faruwa can wa asbaha fuadu min musa hmm. in جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقال wa asbaha fuadu ummi musa farida yanzu an bar can an dawo kuma gidan su annabi musa ai an ɗauki yaro ruwa ya tafi da yaro kuma yar uwarsa ta zo ta gaya wa mahaifiyarsu cewa an tsince shi fa a babban gida ne kaga wannan babbar magana ce shine Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi musa farigan sai zuciyar zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta wayi gari a matsayin MT ba abin da ke ciki sai tunanin ɗanta ba abin da ya dame ta yanzu kawai sai zuciyarta gaba ɗaya ta shagala akan tunanin wannan yaro ya za a yi in ka da talatu budi bihi abin ya yi kusa saboda damuwar uwa da ɗanta har ya kai ga kamar ma za ta fallata al'amarin ta ce ɗana ne fa laula an rabatuna ala qalbiha inda ba don mun daure zuciyarta ba litakuna minal mu'minin don ta samu tabbaci kuma ta samu imani da abin da Allah ya ce zai faru nan sai ya tabbata sai ta ce wa ‘yar uwarta sai ta ce wa ‘yarta ‘yar uwar annabi Musa wa ya nuna cewa tana da wayo da har za ta iya ita ta girma tun da ba a yanka mata sai ta ce ki je ki rinka bincika kira gani me yake faruwa fa basurat bihi an sai tana bi daga gefe gefe tana dubawa har ta ga inda yaro ya je har ta samo labari to shine Allah ya ce a can gidan kuma wa haramna alaihi almaradi ai an kawo jariri to jariri za a je shi ana ta kallo ne dole a bashi mama ya sha ita kuma wannan asiya ba ta da da to haka taya za ta yi ta bashi mama ta ce dai qurratu ainin li walaka namu ne amma ya za mu yi mu amfana da shi din dole sai an rene shi ya girma taya za a yi a rene shi sai aka rinka nemo mata shi yasa aka ce almaradi masu shayarwa kala kala aka buga shela cewa yau first lady tana neman wanda zai shayar da ɗanta ai ko ka san mata da yawa za su kawo matan talakawa da matan masu akwai da wanda ba da mama ma wallahi ranar sai mama ya zo aka zo aka yi layi wannan ta bada nata yaro ya ki karba wannan wa harramna alaihin maradai sai muka hana masa ya karbi kowane kowace shayarwa sai wannan yarinyar sai ta zo ta ce to ni in ba ku shawara mana hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun akwai wata mata amma ita in an ce ta zo nan ba za ta yadda ta zo ba ita kan ina gani kamar za ta iya rike shi kuma kamar in ta bashi za a karba saboda duk wanda ake tsammani tana da mama an gama da ita don haka in an ce akwai wata ba a ne mota mana sai ka ja ka kawo ta sai ta zo a cikin mutunci tana zuwa da ta bashi sai ya zo ya karba yana karba ya sha a shi kenan kawai farin ciki ya zo a wurin ita wato ita gimbiya sai ce to ya za a yi aikin ga sai ki tattaro da ke da iyalanki akwai guest house akwai wuri za sai a baku ku zauna a cikin babban gida ta ce a ni bana wannan ai ina da iyalai ina da yara eh, ga wannan yarinyar ga baban su ga wane ne a ni gaskiya zan koma gida sai dai ni a kai mu aka ce to ai dole sai yanda kika ce tunda yaro ɗan gata ɗan babban gida ya ce sai ke ke kuma kin ce sai gida ai dole sai a bi gida saboda haka sai aka sanya mata albashi akan maman da za ta bada ɗanta na cikin ta aka ɗauke mata nauyin abincinta da abin shanta da tufafinta kaga kuma abin ma ya nuna har ma za a gyara gidan tunda gidan da ɗan gidan sarki ke ciki kuma mutum irin fir'auna bai kamata a gan shi haka wani iri ba don haka aka yi musu komi na ɗari na arziki don haka ta ɗauki yaro sai ta koma a cikin karimci tana shayar da wannan yaro Allah madaukakin sarki ya ce mun yi mata wannan ne kai takarra ainuha saboda zuciyarta hankalinta ya kwanta ta ji daɗi wala ta hazan ta daina jin wannan bakin cikin Allah ya cika mata alkawarinta an ce mata la ta kafi wala ta hazan don haka kuma don ta san alkawarin Allah gaskiya ne amma su ba za su gane me ake shiryawa ba ja mu je ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين to kafin ka wuce ma balaga ashuddahu Allah ya ce annabi Musa ya ci gaba da rayuwarsa cikin girma da arziki har ya girma har ya kai ya cika karfinsa wastawa har ya gama daidaita a matsayinsa ya zama basharan sawiya ya zama cikakken mutum atainahu hukumar wa ilma sai muka bashi hukunci muka bashi ilimi muka bashi annabta wa kadhalika najzil muhsinin da haka ne muke saka wa masu kyautatawa annabi Musa yana cikin masu kyautatawa wa dakhala almadinata ala hili ghaflatin min ahliha wata rana annabi Musa yana yawo a cikin gari a daidai lokacin da mutanen gari kuma sun rafkana an ce lokacin baccin rana ne kowa yana gida ana ta bacci mutane da yawa ba sa nan fa wajada fiha rajulaini yaktatilan sai ya samu a cikin gari ya samu waɗansu mutane guda biyu suna faɗa hada min shi'atihi wannan daga cikin kabilarsa ne wa hada min aduwihi wannan kuma daga cikin wato abokan gabansa wannan bakin ɗaya ne dan kabilar fir'auna masu musu mulkin danniya wannan kuma dan kabilarsa ne na banu isra'ila fastaghathahu allazi min shi'atihi sai wanda yake cikin kabilarsa sai ya nemi taimako akan wannan yafi karfinsa da zalunci to ta yaya aka yi ya gane cewa huwa min shi'atihi alhali kuma dan gidan fir'auna ne shine abin da ya kamata mutum ya tambaya ana ai an san dan gidan fir'auna ne kuma yaya aka yi ya gane cewa wannan dan uwansa ne dan banu isra'ila suka ce banu isra'ila sun fara takama yanzu an daina musu wulakanci a garin saboda sun ce mu ne wato mu ne ammomin ko mu yanzu mun zama baffanin gidan fir'auna Tun da fir'auna ya kasa samun wanda zai shayar masa da ɗansa ɗan da ya riƙe sai daga gidan 'yan banu isra'ila daga ƙabilar mu don tun da aka kawo wannan yaron a gidan 'yan banu isra'ila sai ce to a daina musu wulakanci daga yanzu a ɗan ɗaga ƙafa a sarara tunda har suna da amfanin da za su yi to sai yasa su ma yanzu suna da wata takama shi yasa har yake jingina kansa ga wannan yaron har ya ce a taimake shi ba wai don ya san asalin tsatsonsa cewa dan wannan matar bane jama'a an fahimta da haka sai ya nemi sa? annabi Musa kuma inda duk annabi yake da duk mutumin ciki ai zai taimaki mai gaskiya haka annabi Musa ya ce kai ka bari mana ya ce ba zan bari ba fa wa kazahu Musa ya ce sai ya zalunce shi fa wa kazahu Musa annabi Musa fa ku bi darbatin bi annabi Musa sai ya zo ya dake shi da hannunsa fa qada alaihi kawai sai mutum ya faɗi ya mutu kaga an buɗe ne sabon fayil kuma kenan abubuwa za su koma baya dama ana lallaba al'amura gashi yanzu kuma ya daki wannan kuma min aduhi yana daga cikin jama'an fir'auna sai ya faɗi ya mutu annabi Musa sai ya gudu wannan ma ya gudu sai aka rufe maganar aka ɗauki gawa amma kuma sai ya zama kuma wato investigation commences aka fara bincike yanzu kuma ana neman waye wannan kisan ba a gano ba ana cikin wannan annabi Musa sai ya fara laɓewa yana neman ina yaya za a yi ya za a yi ya za a yi an gane ko annabi Musa sai ya fara ji a ransa cewa shi fa tunda Allah ya sa yanzu ba a kama shi ba ya dai yi addu'a ya ce Allah ya yafe masa Allah ya ce ya yafe masa to amma matsalar ita ce in ya bari aka kama shi to za a samu matsala sai ce falan akuna zahiran lil mujrimin ba zai sake taimakon masu laifi ba daga yanzu ka raga baka dan labarin nan فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي Allah yake cewa a nan da aka zo annabi Musa yana cikin irin wannan ya wayi gari ya tarakabu yana lallafewa saboda kada a kama shi yana cikin wannan fa'idan ladhi tansarahu bil amsi wannan mutumin da jiya ya nemi ya taimake shi ne yastasrihu yana ihu yana sake neman ya sake taimakon sa yau ma falamma arada an qala lahu musa innaka lagawiyyun mubin annabi musa ya ce masa kai kai wani irin fataccen mutum ne fa kai fa kana da kawo matsala jiya ga abin da yau kuma ka sake jawo fada annabi Musa ya ga bayan da ya dole ya taimake shi ma an arada an yabu shi annabi Musa zai sake tare wanda suke faɗa da shi kun kan cika neman tsokana amma dai dole a taimake ka sai wannan din kuma ma kala ya Musa aturidu an taktulani to sai liki ya tashi Musa ni ma so kake ka kashe ni kamar katanta nafsan bil amsi kamar inda jiya ka kashe wani ai mun sani ba ba mu sani bane kai kai kisan nan na jiya waye ya faɗi wannan kalan wasu ka ce shi mutumin ne saboda ya ji haushin annabi Musa ya ce masa innaka wuyin mubin sai ce to ni har zaka zaga kai da je ka kashe wani to wallahi in kana so ka dake shi ni ma ka kashe ni mutumin jiya ma kai ka kashe ai na sani sai na faɗa shi kuma wasu kuma suka ce a'a wannan mutumin ne ta yanda da ya ga annabi Musa ya zo ya fara kuma ya ji annabi Musa rikonsa an yi mutsi shi yana da karfi sosai sai ce a to mutumin jiya ma fa kai ka kashe ni ma yanzu so kake ka kashe ni sai abu ya fara yaduwa annabi Musa sai ya fice gudu daga garin annabi Musa ya fice gudu za mu ɗan tsallake labarin nan bisa ga yadda labarin yake a cikin wannan sura annabi Musa ya fita ya gudu da ya fita Allah ya ce wa walan mata wajaha tilka a madiyana sai ya samu kansa akan titin zuwa madiyan Madyan shine garin da wancan baya muka yi labari wa ila a kafin Shu'aiba kun ji irin kwaran kwatsan da Allah ya musu amma daga baya Allah ya raya garin kuma sun zo sun sake tashi waɗansu sun rayu shine ma'anan ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihi awalam yahdi lil ladina yarithuna al arda min ba'di ahliha da muka karanta jiya to an samu waɗansu waratul arda ba'da ahliha sun zo suna zaune a ƙasar don haka annabi Musa sai ya kama hanyar zuwa Madiyana yana zuwa sai ya isa garin yana isa garin bai faruwa garin nan walan ma da ma a Madiyana jamuje ma ma a Madiyana wajada alaihi ووجد ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الدعاء وأبونا شيخ كبير النبي موسى أنا إسوا قريب مدين يلا زوا sai إسوا iso wani wani babban dam inda a wurin ne mutane suke ɗeban ruwa suke shayar da dabbobinsu sai ya samu mutane da yawa yasqun suna ta shayar da dabbobinsu wa waje da min dunihim imra'atayn ga waɗansu kuma ƴan mata guda biyu a can gefe ta dudan suna ta rirriƙe dabbobinsu sun hana su su shiga su ba abin nan su haɗu da sauran dabbobi sai abin ya bashi mamaki sai ya koma gefe sai ya je ya tambaye su ma khatubukuma ha me ya faru mutane suna ta kokarin shayar da dabbobin su kuna ta tare naku suka ce la nasi hatta yusdira ri'a ba ma shayar da dabbobin mu sai sauran makiyaya sun zo sun gama nasu sun tafi dan abin da suka rage shi muke zuwa mu yi don ba ma da karfin da zamu iya yi da kanmu kuma ba ma haduwa mu yi gogayya da maza wa abuna shaykhun kabir babanmu kuma dattijo ne ya tsufa ba zai iya zuwa yi da kansa ba annabi Musa ya ce a ah, to ai wurin taimako ya zo da ya yi taimako ya dai kashe wani maballanta na taimako irin wannan fa ma sai annabi Musa sai ya karba kawai sai ya shayar musu Umar ibn al-Khattab sahabin nan da kuka sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya sani na cikin tarihi wanda ya kara haske a nan ya ce wannan dutsen wannan rijiyar akwai katon dutse da mutane goma ke iya dagawa su rufe dutsen marfin marfin rijiyar kenan sannan an zo shayarwa katuwar guga ce da mutum goma ke haduwa in sun jawo su juye sai duka shayar inna wasu zo muka yi naka aka yi wannan na mutum goma sai su tafi sai wasu masu zo to sai annabi Musa ci ɗayansa bayan an watsi suna kale sai ya sa hannunsa shi ɗaya saboda wannan karfin nasa na annabta sai ya daga dutsen shi ɗayansa sai ya ci ya aje a gefe sai ne ɗauki gugar ya zira ya jawo ruwa fa sakala kuma sai ya shayar musu ya ce bismillah ku je gida wannan abun ya ba su mamaki annabi Musa kuma da yayi bai tambaye su ya kai kai ke yaya ina gari ku ina waye kaga kai in kai ne haka zaka tsaya kana neman dogon bayani dama ba saboda Allah ko wata ta zo ka taimake ta ka taimake ta saboda Allah annabi Musa yana gamawa sun matawalla ila zilli sai ya koma karkashin inuwa sai ya zauna abin sai ya ce rabbi sai ya yi addu'a inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ni ina mabukaci zuwa gare ka sun ce lokacin annabi Musa yana matukar jin yunwa bai ci komi ba amma ba ruwansa da ya nemi a biya shi kuma ba ruwansa da batun yanzu kuma ya nemi dogon bayani da waɗannan 'yan matan suka kama hanya suka tafi gida suna isa gida kuma Allah ya ce sai ɗayarsu ta dawo me ya faru shine sun je gida sun gaya wa babansu ya ga sun dawo ba lokacin da suka saba ba sai suka ce ai wani muka gani mai ban mamaki yana da wasu siffofi guda biyu mai karfi kuma mai amana a je ki zo da shi je ki kira shi a biya shi ladan aikin da ya mana za haka sai ta zo tamshi ala istihya tana tafiya a cikin kunya suka ce tana tafiya ta sa mayafinta ta dan rufe fuskar ta haka sannan tafiyar a cikin kunya to kun ji yan matan makaranta haka ake yi Kamshi ala ihya duk lokacin da yake tafiya ke nuna cewa ke ya mace ce mai daraja mace ballagaza ita ce wanda take tafiya bagazar bagazar kowa ya ganta ta bar komai arha amma mace kamar lu'ulu'u take ya kamata bar abun a rufe sai an je a asirce a bude amma tana buɗewa kowa yana gani iska na ɗauka mace mai daraja ya kamata ta rike mutuncinta tamshi alal ihya tana tafiya a cikin mutunci tana tafiya a cikin kunya ta zo wajen annabi Musa alaihi salam sai ta ce da shi inna abi yad'uka baba ya ce wai ka zo li yajziyaka ajra ma saqaita lana suka ce anan ma akwai fa'ida kada ta zo ta ce wai ka zo shi kuma ya tsaya yana mata kamar yaya ko kuma ta yi wata magana da zai iya sa ya wani tunanin sai ta ce ga abin da yasa ake neman ka karka dauka wani abu ne ba bane yake kiran ka ba ni bane li ziyaka don a biya ka abin da ka mana annabi Musa ya ji inda za a dan samu dama ya ce inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sai kama hanya ya bita Umar dan Khattab da Abdullahi dan Abbas anan sai suka ce sai ya ce da ita ita ta koma baya shi yayi gaba saboda kun san in mace tana gaba kai kuma kana baya kuma kun san labari. haka sai ya ce ita ta yi baya duk inda suka je ba ma sai ta yi magana ba in hanya ta rabu biyu ta ɗauki tsakuwa ta jefa ya ga ta ɓangaren dama sai ya yi daman shi kenan kawai aka aka tafi ba sai a rika tafiya yana tsara ta ba don Allah ku ji tsoron Allah haka aka tafi ana ita wajen baban baban yana zuwa me labarin ka ya bashi labari ya ce masa na jauta min alqawmi zalimin daga yau ka tsira ba abin da zai same ka ka yi zaman ka anan nan gidan ka zauna ita kuma wannan yarinyar ihdahu ma ya abati ajirhu sai ta ce baba a dauki wannan ya rinka yin aiki wannan aikin da muke yi na kiwon nan ka bashi mana zai rinka yi ana biyan sa inna Khaira man ista'jarta al amin ai mafi alherin wanda zaka dauka ya maka aiki shine zama karfa ne sadauki irin wannan kuma amintacce kai baba ina so wannan ya zauna a gidan nan kuma za ku dan gano ni abu daga nan Baka baban sai ya ce da shi a'a ba ma za a ma zallan ma a ce ma ya zauna aiki bane inni uridu an an kunki haka ihda wannan ihda din faja'atu ihdahuma wannan qalat ihdahuma ya abati innan to uridu an kunki haka ihda wannan ɗayan za a maka na annabi Musa sai ya zauna a gidan ya ci gaba da yin masa aiki sai da ya shekara goma don ya ce ko ka yi shekara takwas ko goma a madadinta kai wanda yarinya tana da tsada zai aikin shekara goma a madadinta an gane ko a nan ne abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda gare shi yake cewa mutane uku a cikin qur'ani Allah nuna mana ai a cikin musulunci ya nuna suna da firasa wato da wannan yarinyar wanda ta ce a riƙe wannan yaron sabo a riƙe wannan saboda zai mana amfani kuma kaga yayi babban amfani Ya ce da kuma abubakar Allah ya kare da gare shi lokacin da ya ce bayan na mutu Umar shine zai zama khalifa a bayana kaga firasa ce ta gane amfanin da musulmi za su samu a bayansa wanda ba shine zai ci amfanin ba musulmi ne suka ci don haka dai annabi Musa ya gama Allah ya ce falamma kaza Musa al har annabi Musa ya gama cika wannan yanzu kuma ya ji cewa ya fara kewar gida Sara bi Ali sai ya ɗebi iyalansa za su je ganin gida ana kama hanya za a tafi aka je aka tsaya akan hanya wato suna hanya za su isa ya ɗebi iyalansa abinda siyakin ƙur'ani ke nuna mana shine lokacin ana cikin tsananin sanyi kuma suna tafiya a cikin dare ga duhu ka bai gane hanya ba kuma ana jin sanyi yana bukatar inda za su ji dumi kuma a cikin daji ne ba wurin da za a shiga ba ɗaki ba kuma haka dole a ɗan samu wutar da za a ji dumi ana zuwa an tsinkayi wani wuri kawai sai annabi Musa sai hango wuta tana ci akan dutse sai ce wa iyalansa ku jira ni zai je wajen wannan wutar wannan labarin ya kamata a ce daga nan zai shiga cikin labarin gobe ne amma labarin yana yana tare shi kuma a dunkulensa a cikin wata sura ce a cikin alkur'ani ta daban ba nan ba Za ka yi ɗan tuno labarin ka karanta in ya so ba da bayani a kansa sai gobe suratu taha وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي نعم لعلي آتيكم منها بقرس أو أجد على النار هدى فلما barakallahu fik wannan labari akwai abubuwa da yawa a ciki wanda suka faru na san kuna so ku ji abin da ya faru ku biyo mu goben Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh